haka malumman kano wannan sako ta kai gare ku tun sakaran jiya tun ranar juma muke gaida gesuwa zuwa gwamnan kano gwamnan kano ya suna shi abdullahi umar ganduje khadimul islam ya allah ka bashi lafiya ya Allah ka ba shi lafiya ya Allah ka tara mai lafiya ya Allah ka tabbatar da shi Allah ka sa ya zama khalimul islam da gaskiya ya tattara maluma amma abin da ya burge ni tare da maluman dariƙa tare da maluman dariƙa har cikin gidan abdul jabbaru yi shi guda biyu sadda suka yi suka fito suka yi magana in jabbar ya kare munana magana ma annan muhammad sai dai a kone kano har mawaka mawaki guda nasiru aka ke kiran shi sarkin waka nasiru sarkin waka sadda ya fito yayi magana don an ci mutuncin sabon manzon Allah an ci mutuncin annan Muhammad ya ba Abdul Jabbar wani munafikai malumin titi a cikin Ghana munafikai sarakan gargajiya wasu a cikin su munafikai maluma bangare a cikin maluman sunna munafikan politician munafikai kuke she Allah ya kama ku da bayan da ya shekara nawa a cikin Ghana nan ana zagi sabon annan Muhammad ana zagin matan manzon Allah kun ja baki kun shiru ba ku ya kuyi magana munafinci she Allah ya tona asirinku insha Allah sai Allah ya wulakantar da naku ko bayan mutuwanku duk wanda bai yi yaki ana zagi sabon manzon Allah ba malami kake almajiri kake sarki kake na ransa da Allah sai Allah ya bar an taba cikin gidanka sai Allah ya wulakantar da gidanku ko bayan mutuwanka a sake nuna matan manzon Allah cikin garinka a zagen manni wanda kuma ke zagi da na Aisha uwan shi da kakan shi da kakan kakan in mai sistan kakan shi ba su kai na aisha ba munafinci wannan video allah ka sace kai ko ina wanda bai yi mai ba kuma don uban shi kan da kake gan maganan da muka yi bai yi maka ba to kai ma don uban ka allah si ne maka allah si ne maka munafinci malumma tare da malumman da hikati tijaniya na nigeria suka fito suka saya suka ce ba su yarda da wannan walakanci ba sun da mutunci sabon annan muhammad ku fito kuna ce kun fi kowa son annan muhammad malaman dariƙa ni kuka ce dariƙa kuka ce kun fi kowa son annan muhammad haka kuka ce kuka ce mu kihai ne ku gaya min gaya min yau ka ce kana son mutum baka son matan shi kana nuna ma mutum mutunci amma matan shi kana munana mata kana muna nama matan shi kana zagin matan shi kana zagin abokanan shi so ni ko an sami so ni Allah ka kiyaye Allah ka kare kiyaye yana da ban takaici akwai damuwa akwai damuwa a cikin amma hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah duk wanda ya zage matan manzon Allah ubangijin Allah kaka sa ya wanye duniya shi ka jarce shi da bala'in ciwo duk wanda ya zage Abubakar Siddiq duk wanda ya zage Sayyidina Umar Allah kaka sa ya banje duniya shi ka jarce shi da bala'i in bai tuba ne Allah ka sa ya tuba in ba mai tuba bane ubangijin Allah kaka sa ya bar duniya lafiya Allah kiyaye